فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na Laraba biyar ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na 31 ga watan biyar shekara na 2017 miladiya Mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba a nan sabuwar unguwar GRA cikin garin Bauchi idan za ku iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta ɗari biyu wanda za mu sake komawa kan ɗari biyu da arba'in domin mu haɗo zancen kamar yadda jiya muka faro shi wato kan waƙala lahun biyu inna Allah qad ba'asa lakum ta malika na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا ملكا قالوا الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الإمام ابن جرير الطبري الله كين سركي يمشي رحمة أتكين للتابن شتاريخ الطبري كان من خبر شمويل ابن بالي أن بني إسرائيل لما طالت عليهم البلاء وأزلتهم الملوك من غيرهم ووطئت بلادهم وقتلوا رجالهم وسبوا زراريهم وغلبوهم على التابوت الذي فيه السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون به كانوا ينصرون إذا لقوا العدو ورغبوا إلى الله عز وجل في أن يبعث لهم نبيا يقيهم أمرهم وتو الإمام الطبع الإمام ابن جرير الطبري يكي تشيوا labarin wani annabi shamuwil wanda yake yana cikin banu isra'ila su mutanen banu isra'ila a wannan lokacin sun yi ta fama da bala'i sannan sarakuna sun yi ta musu mulkin mallaka sannan sarakuna sun take garinsu sun kashe mazaje sun riba ce matattaki da yara sun yi rinjaye akan wata akwati wanda wannan akwatin a cikinta ne nitsuwa na wannan garin yake kuma a cikin akwatin akwai sauran abin da annabi Musa ya bari da annabi Haruna suka bari wanda da shi ne ake ajiyewa na neman tabarruki a lokacin don yin nasara akan abokan gaba waɗannan sarakuna na amalika su ne suka yi nasara a kansu kamar yadda an mas'udin ya faɗa da wasu sashin sahabbai wato suke cewa kanar banu isra'ila yi al-amalika wato su banu isra'ila suna yakan waɗansu ƙabila da ake kiransu amalika wa kana mulkul amalika malikul amalika jalut sarkin amalika sunan shi jalut wa annahum zaharu ala bani isra'ila amma sun yi nasara akan banu isra'ila fa darabu alaihim aljizya saboda haka suka yanke haraji ma banu isra'ila wa akazu tawratahum suka kwace at tawran banu isra'ila fakanat banu isra'ila yas'aluna Allah ayyaba asalahum nabiyya sai suka rika roƙon Allah ya turo musu da wani annabi yuqatiluna ma'ahu wanda zai jagorance su su yaki amalika wa kana sittun nubuwatin qad halaku fa inna tabuta alladhi huwa ayatu mulku taluta sunduqun ita akwati wato tabut din nan da aka ce wanda a cikin ta akwai wata alama da za ta yi ishara zuwa ga wannan wanda zai jagorance su wata akwati ne min khashabin wanda ta ice ce wato an yi ta ne da itace bihi asa Musa alaihi salam a cikinta akwai sandan annabi Musa wa alwahi tawrat akwai allunan at-taura wa shiyabu Musa da riga annabi Musa wa imamatu Haruna da kuma rawanin haruna wa ashiya min hadal qabil da waɗansu abubuwa kana ya tawarasu ha alu musa wanda mutanen gidan annabi musa suka gaji wannan akwatin wa haruna da mutanen gidan haruna ana ta gadon akwatin wa kanu yahmiluna ma'ahum fi tabuta ila al-qurub yatabarrakuna biha wanda duk wanda suka gaji wannan akwatin to mulki yana nan a gidansu so da sai aka yi ta gadon akwatin aka yi ta gadon akwatin har lokacin da mutanen jaluta wato su amalika suka zo wato suka ɓace wannan mulki a hannunsu to sai suka yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu wani annabi wanda da shi ne za su je su yi wannan yaƙi su yaƙi waɗannan mutane sai Allah ya turo musu da wani bawan Allah wanda za su yaƙi tare da shi lokacin da annabinsu ya gaya musu cewa to ga wanda zai jagorance su wa qala lahum nabiyyu annabinsu ya ce da su inna allaha qad ba'asa taluta malika Allah ya turo muku da mai suna talut shine zai zama shugabanku kuma shi zai jagorance ku qalu anna yakunu lahul mulku alaina suka ce ta yaya zai zama shugaba akan wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu alhalin mun fi shi cancanta da mulki dan mu ne yan gidan sarauta ta fuskan gado walam yu'ta sa'atan min al-mali sannan kuma gashi yi da kokobu talaka da shi ya zai jagoranci mutane qala yace inna allaha astafahu alaykum ai allah ne ya zabe shi akan ku wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism ya kara mishi yalwa na ilimi da kuma yalwa na jiki wallahu yu'ti mulkahu man yasha Allah na bada mulkin sa ga wanda yaso wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne kuma masani mai annabin su ya kara da shi wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyah فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace da su inna ayata mulki lallai alama ta mulkin shi wannan talut din da zai zama shine jagoran ku ayyati ku tabut wannan akwatin za ku ganta tazo zo muku fihi sakinatu min rabbikum akwai nutsuwa daga wajen ubangijin ku gare ku wa baqiyatun a cikin akwatin akwai saura shingin mata raka alu Musa wa alu Haruna abinda mutanen gida annabi Musa suka bari da mutanen gida annabi Harun tahmiluhul malaika malaiku za su dauko wannan akwati su tako da shi inna fi dhalika laayatan lakum in sun zo ba za su sauki akwatin nan a ko ina ba sai gidan wannan mutum a cikin haka akwai aya akwai abun lura don ku gane cewa shi ne Allah ya zaɓe shi ya zama jagora in kuntum mu'minina in kun kasance masu ba da gaskiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu lahum nabiyuhum inna alamata barakati mulki taluta alaykum yace yana daga alaman albarkan mulkin taluta gare ku an yarudda Allahu alaykum tabutu allazi kana ukhidha minkum wannan akwatin nan da mutanen amalika wato su jaluta suka kwace a hannunku wanda shine dalilin tafiyan mulkin to na daga cikin albarkan mulkin taluta tunda Allah ne ya zaɓe shi in kun yarda to za ku ga mala'iku za su je su dauko akwatin nan da take hannun su jaluta wanda wannan shine dalilin da yasa suka samu wannan mulki za a dawo muku da shi cikin garin fihi sakinatun min rabbikum abinda ake nufi da sakina hu fihi waqarun wa jalala wato in an kawo muku shi darajar ku da ta dawo tunda dama da wannan ne duk wani mai mulki yake gadara sai ya same shi yake yin mulki darajar ku da ta dawo nutsuwa zai dawo jikin ku tunda mulkin ku ya dawo hannu wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun sannan a cikin akwatin akwai abinda mutanen gidan Musa suka bari da mutanen Haruna suka bari na gado asaku wa rudadul alwahi akwai ainihin wato abin nan sandarsa a cikin akwatin akwai kuma burbushin allo ko alluna da attaura yake rubuce a jiki wakila wani zance aka ce ya'ani asa musa wa asa haruna wa ne min taurati wani man a cikinsa akwai sanda na annabi musa akwai na annabi haruna akwai kuma alluna guda biyu na attaura da kuma sauran abin da yake ciki na daga almanu wato darna da ake saukar musu a lokacin annabi Musa suke sha wato wani abu kaman zuma tahmiluhu almalaiika za ku ga mala'iku sun dauko akwatin ja'atul mala'ikatu at tabuta bainas sama'i wal ana nan ko sai ga mala'iku suna tahowa da wannan akwatin suna zuwa tsakanin sama da ƙasa hatta da'atu baina yaday taluta ba su wuce ko ina ba sai gaban wannan sarki taluta suka ajiye wannan akwatin wannan su yanzu na mutane suna gani domin su tabbatar da cewa taluta zaɓin Allah ne Allah ne ya zaɓe shi zama jagoran kamar yadda su suka suka nema inna fi zalika la'ayatan lakum Allah ya a cikin haka akwai abin lura akwai aya ala sidqi fi ma ji'tukum bihi minan nubuwati shi annabi yake gaya musu cewa a cikin zuwan mala'iku da akwatin nan akwai darasi mai girma akwai ayan da yake gwada muku gaskiyan abin da zo muku da shi na annabta wa fi ma amartukum bihi min ta'ati talut da kuma abin da nake ba ku umurni na ku da'a ma taluta in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani da Allah da ranar karshe yanzu dai talut an riga an zabe shi a matsayin ainihin wato jagora da ya kamata wato jagora yayi a lokacin da ya zama shine jagoran mutane dole ne abu na farko jagora ya zama da kare wato martaban wannan mulki da aka zaɓe shi a kansa wanda kare wannan martaban mulki dole sai da ƙarfi kamar yadda aka siffanta shi wannan ƙarfin nan hissiyan da ma'anawiyya wato ya zama akwai ƙarfi a zahirance lafiyayye ne shi shugaban nan kuma mai ƙarfi ne na zuciya mai kuma ainihin wato ƙarfi ne na gangan sannan kuma mai ƙarfin mulki domin ba zai taɓa yiwuwa ba a yi mulki babu ƙarfin mulki idan ba ka da isassun jami'an tsaro ba ka da sojoji da za su kara bodan ƙasa to sunanka ba mulki kake yi ba saboda dole ne sai an samu wannan da wannan ne annabi Sulaiman ya tabbatar da mulkinsa kuma ya gaya wa sarauniya Bilkisu cewa lallai ko ta mika wuya ko kuma falana'tiyannahum ko yurdi ilayhim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillah ولنخرجنهم ذلالا وهم صاغرون yace irji ilayhim ka koma ka gaya ma sarauniya bilkisu da jama'anta cewa falana'tiyannahum bijunudin la lahum da sannu zan zo musu da wasu runduna wanda ba za su iya fuskantar su ba dan rundunan da zan zo da su ba wai zalla mutane bane saboda shi annabi Sulaiman fadan sa akwai kowa akwai aljanu har su ifritu ma suna nan to kaga akwai dabbobi akwai tsuntsaye saboda haka in ya fito da tawagansa ba za a iya tare su ba to wannan yana daga cikin abin da yake mastari na karfafa mulki sai yasa duk wanda suke so su yi mulki na duniya to zaka ga suna ba da kulawa game da abin da ya shafi tsaro wato yakan fi komai sukan bashi priority ya zama duk wani bangaren da yake alaka da soja na sama ko na ruwa ko na ƙasa to ba sa wasa da shi idan aka zo aka ce sojoji za su fito muku da sojoji in suka ce muku ma ga yadda za a yi kuka ce ba za a yi ba to kuma kun san abin da kuka ɗibo makan jirgin ruwa kawai guda ɗaya suka tura ta zo gabanku to kuma kun san kun mutu duka gaba ɗaya kawai wanda za a kama za a iya kama wanda za a yi kaza za a iya kaza saboda za a taho muku da jirgin ruwa ne wanda a gadon bayanta tana ɗaukan jirage masu harba makami kamar guda ɗari uku a gadon bayan ta kawai ta ibo su kuma daga bayan jirgin suke tashi ba wai suna da wani fili bane ita tana kan ruwa ne daga kan ruwan kawai za su rinka tashi su je su kai farmaki su dawo su je su kai farmaki su dawo to jirgin ruwan kawai an maku da ita ta zama muku masifa ba za ku iya cin kalanta ba to amma za ga kasa babba za ce sojojin ta duka dubu goma ne ba ga wannan ba su wuce kare gidan shugaban kaza ba gaba ɗayan sun an tara su to wayin ne yanzu kama afirka da yawa akwai sojojin kasar da ba su wuce sojojinsu ba su wuce dubu uku ba duka sojojin kasar ba su wuce dubu uku ba to kaga wannan wani damuwa ya zo ya za su babu abin da suka iya ko shugaban kasan da ya sauka kwanan baya wanda aka yi zaɓe da ake ce ba zai sauka ba wane ne sojojin gambia sojojinsa ba su dubu uku ba duka sojojin kasan gaba daya kayan an tara ma jama'an tsara har da yan sandan ma duk ba su dubu biyar ba kowa da kowa a kasan da <laughs> wannan wannan to me wannan ina kasa ba suna bane kawai wannan to dole ne ya zama in ka lura da manyan kasashen duniya waɗannan abubuwan ba abun wasa bane a wurin su kullum ka kalli america ka kalli china ko ka kalli russia za ka ga in dai bangaren sojoji ne to ba su wasa da sai sa waɗannan kasashen ba za su taɓa iya yaki a tsakanin su. saboda kowa ya san kowa ba za su yaƙi a tsakanin su wanda aka riga aka yi ya wuce ya riga ya wuce amerika ta yi yaƙi da bangaren waɗannan eh, layukan daban-daban dama wanda bata santa ba china ne amma irin su rasha ta riga ta santa saboda haka ba ta iya fuskantar ta su yaki gaba da gaba sai dai ta dabara ta wayo a siye waɗansu a ziga wasu su ɓalle kamar da muka sani ita wannan wato rasha eh, abin nan eh, da ƙasa ce da girmanta ya kai iyaka amma da dabara da dabara da dabara haka amerika ta rika yi da ingila suka rika wayo suka rika sa mutane suna ballewa suna fita saboda ita rashin mulkin gurguzu take yi mulki ne irin na kama kare ta ko amerika ta zo da demokrasi ta gwada akwai yanci akwai hurriyatun ra'ayi wato ainihin akwai right of speech akwai eh, ba za a yi muku mulki ba sai yadda kuke so su kuma shi kuma dan adam ya fi son haka a rika ba shi dama shi ma yana faɗa ba kawai zauna gumsa yadda aka yi da shi ba saboda haka sai suka yi ta amsawa duk kasashen da da suke karkashin united a ussr gaba daya sai suka rika ballewa america suna ba su kudi suna ballewa saboda america ta sani ba za ta iya fada da su ba domin bayan yakin duniya ta biyu ne aka yi alwilayatul mutahida wato aka yi united states of america wanda kasashe hamsin ne irin wasu kasashe a latin america wasu kasashe a ina aka tattaro su aka tattaro su suka hada kai suka dawo kasa daya aka mani ita america to saboda haka duk da yawan america haka ba za ta iya tinkaran wato ainihin tarayyar soviet ba da ya sai dai da dabara sai ta ta fada ma china saboda ita ma china a lokacin tana da irin wannan fahimtar ita ma gurguzu take to ita ma tana gurguzu aka zo aka yaƙi da ya shafi ɓangaren hiroshima da nagasaki wanda amerika ta yi ta yi ta yi ta kai wannan jirgin ruwanta ta kai sojoji ba iyaka amma ta ga gaba ɗaya kamar ma ba ta kashe wasu mutane saboda sojojin su tun da canin dama ba yawa ba a san iyakan ba kamar kiyashi ne suke a kawo ku yi ruwan wuta ku yi ruwan wuta ku yi ruwan wuta sai ku gama kashewa sai ku ga wasu sun fito sun fi na dama yawa kuma shi mutum dama tun kafin a je ma akan sa masa fulawansa na shi gawa ne kafin a turo shi dama wannan jirgin ruwan american da suka rasa ɗan da za su yi da ita sai aka zo aka yi wasu mutane aka ce da su to ku yanzu dama sunan ku waki kowa ya sallama gida Abin da ake so jirgin kunnan in ta tashi ita ba har ba komai da ta yi ba kawai duk yadda za a yi ta je ta faɗi akan wannan jirgin ruwan ne jirgin ruwan ya kama da wuta saboda haka aka rinka yin wannan ana harba jiragen suna zuwa kamar angulu a harbo wannan wata sai ta fada koya ne sai ta fada a kawo ruwa a kakkashe ta ta fita kai america suka yi suka yi suka yi Shi ne kawai suka harba musu nukiliya saboda haka aka samu wani atomic bomb wanda da aka harba shi shi karan kansa direban jirgin da ya harba wannan atomic bomb zai da ya hauka saboda tsabaragen karan da ya ji wannan bumbin ya yi, wanda shi ne har yau wannan yanki ba a haifan mutane da lafiya har yau ka duba tun yakin duniya ta biyu har yau a wannan yankin Hiroshima da Nagasaki ana haifan mutane wani bai da ido wani bai da kunne wani bai da kaza wani a musaki kuma har yanzu wurin bayayin, ba a noma shi bayan nomuwa saboda wannan makami da aka harba mai kuba a wannan yanki to tun daga lokacin waɗannan ƙasashe suka ja layi da juna ba za ka taɓa jin an yaƙi da su ba jamani ita ta jagoranci wannan yaƙi ita daga wannan lokacin ita ma ta kare saboda shi yaƙi wani abu ne da ya fi komai cin kuɗi a duniya daga nan ita ma ta koma baya tana cikin dai masu ƙarfin ƙere-ƙere amma dai ba ta da ƙarfin soja amma china da ita da ainihin wato rasha da america saboda ƙarfinsu ta fuskar sojoji da technology dole sun zama su ne masu kujerar daƙi a majalisar ɗinkin duniya saboda haka komai da a sasan tare da su in ba su haɗa kansu ba abin ba ne taɓa sasantuwa ba kuma duk wanda ta ja ta ce ta to dole ɗaya ma sai ta yi haƙuri ta rabu da ita a haka ta yi ta bin ana bin diplomasiya amma ba za a je bayanin yaƙi ba duk maganin da za a yi sai dai a yi shi a baki idan har ka mallaki wannan makamin nukiliyan ko aka san kana da sojoji waɗanda suke masu mugun yawa masu tirenin na masifa to kai ka fi ƙarfin a tsokale maka yi duk abin da ka hau kace ba zai yi ba to ya dai a lallaba ka muna ganin koriya ta arewa yadda ake ta fama da ita matalauciyar ƙasa ce kuma ƙasa ce da ita gurguzu take har yanzu mulkin ƙasan gano kuma shugaban ƙasa shine komai sai abin da ya faɗa ba wanda ya isa magana a ƙasa daga shine sai wasu tsofaffin kabinet ɗinsa wasu tsofi wanda suke tare da shi in aka ce ka mutu kawai ka mutu babban birnin har yanzu ana yawa da jaki ana kaza haka ake kuma baka isa wani ma dan jarida ya fara zuwa cewa zai hira da kai kar da kai bayani akan kasa ai kana yi daga wurin kuma kai dai ka kwana a lahira ba wanda isa ce kuma a kasa to amma ka gani a yau duniya duk an rasa yadda da aida ita saboda menene tana da karfi na soji kayan fada da sojojin da suka ba da kansu saboda dama su an ne su ne akan kishin ƙasa kan su su tsaya su kara ƙasansu wani ibada ne mai zaman tun da dama su ba su bauta ma kowa su kawai suna bautan gargajiya ne saboda haka ana ganin a tinkare su ko a taɓa su sai ka ji duk abin sai dai a baki yake kare duk ƙasashen da ka gala a ce musu da a ce ga dokan da ake so ku bi su bi to dama ko afirka ne ko waɗansu ƙasashe a asia sai ƙasashen larabawa waɗanda suke fasu da ƙarfi ta fuskan tattalin arziki ka duba pakistan pakistan daga india aka cire ta kuma ƙasashen ƙasan majoratin musulmi ne kashi 90 na ƙasan musulmai ne amma tunda suna da makamin nukiliya babu indiya babu yadda indiya ta iya da su haka ake zaune su indiya suna bautan gumaka ko shanu ko wasu komi ma dai ana bauta indiya to amma su kuma nan musulmi ne kuma suna makwabtaka da juna amma ba yadda za su yi da su wanda za ka ga yankin kashmir da sauransu inda suna cikin inda suka takura musu suna cutar da su suna kaza da sauransu amma pakistan ba zai yiwu ba ba wata ƙasa da take iya tunkarar pakistan da sunan yaƙi saboda ta mallaki makamin nukiliya idan inda ta fito ta gwada makamin nukiliyan ta ce da ta yi wannan shi kenan ita ma gobe pakistan ta ce ita ma za ta gwada nata in ta harba a kogin new delhi ita ma yadda harba nata a ce an makamin ya kashe wato kifi miliyan biyu da rabi shi kenan sai duniya ta taso majalisar ɗinkin duniya ta ce ba ta so a rinka gwada irin waɗannan ba. bai kamata ba kaza kaza a ce to shi kenan kowa ya saboda an san tana da shi shine wa in dulahu masalatu min quwwatin wa min ribatil khayr ku yi musu tanadi haka Allah ya ce ku yi tanadi shi tanadin nan na makami ba wai don da ku kashe wani ba Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum dan da ku ba da tsoro ne ma wanda ke gaba da Allah ke gaba da ku so da haka yanzu turawa yau da suka shiga suka mallaki waɗannan makaman duk wani abokin adawansu yana jin tsoron su babu kan da ya iya da su sai sa zaka ga kasashen larabawa duk wata kasan da turawa suka zauna suka yi nazari suka ga ta ɗanyi wani ƙarfi ta fuskan makami to sai sun ƙirƙiro rikici na gangan wanda za su yi ko su nakasa wannan makamin da take da shi ko kuma ma su gama da makamin ga baki ɗaya waɗanda ƙasashen da dama suke ɗaga musu yatsa ba su wuce iraki ba ba su wuce ah, abin nan siriya ba da take a yanzu ba su wuce libya ba duk da waɗannan ƙasashe suna da ƙarfin soja ne kamar iraki kamar siriya suna da ƙarfin soja kamar ita libya tana da ɗan ƙarfin makamai gwargwadon hali saboda galibinsu duk waɗannan alaƙansu da tarayyar soviet ne ba sa yin alaƙa da ainihin wato europe kai tsaye suna sun fi alaƙa da waɗannan tarayyar soviet ne saboda haka duk makami suna samu ne a wurinsu lokacin da suka tashi suke ganin ya kamata su ga bayansa da musaini sai da suka ziga shi yayi yaƙi da Iran saboda suna ganin ya tara makamai saboda kai suka ziga shi yayi yaki da Iran suka bashi kuɗi kawai diyar da da ayi yayi yaki su kuma damuwar ya karar da makamin ne saboda kai da aka shekara takwas ana yaƙi. duk wani makaminsa mai karfi ya gwadata ya harba yayi kaza yayi kaza suka tabbatar cewa yanzu wannan yi da makami to a duniyan mai kuma shi jagora domin a Ofe kawai in Saddam mace ce ba zai fitar da mansa ba to dole sai an girgiza a duniya sai an kira taron ofek an do an neme shi an ba shi hakuri an sasanta saboda man da yake fitar. to turawa suna da manufa akan man nan sannan yana da makami aka taba shi yanzu kafin a ce da ai nasara akan su za a sha wuya to amma da aka samu ya gama da makaminsa aka ga sura ɗan kaɗan ne amma ba a sani ba ɗan kaɗan ɗin nan akwai ko babu sai aka ce maza yanzu ka kamo kuwait kawai kaga kuwait ƙasa ne da bata hukunci ba duka duk gaba ɗaya mutanen ƙasan har yanzu mutum miliyan hudu ne gaba ɗayansu wanda tun lokacin da ƙasan ma aka ba ta yancin kai da shekara ɗaya najeriya ta girmeta a 1961 aka ba ta yancin kai to har zuwa yanzu mutanen kasar su miliyan kudi ne har yanzu yanzu da muke magana kuma ƙarfin tattalin arziki ta fuskan mai su ne na biyar a duniya kowa da haka kowa kasar mai kuɗi ne kowa yana da kuɗi saboda to mai me za a yi da shi to ku miliyan kudi ne haka ko boki ma ba su kai ba state ɗin kasar duka ƙwaya shida ne duka state ɗin da suke kasar duka guda shida ne da baki da 'yan gari duka su miliyan kudi ne da wanda suka zo da waye da sauransu sai suka ce masa ko suka zuga shi ya kama kuwait ta zama state a kasansa, tunda ba ta wuce state ba sai da ya je ya gama shiri ya kama kasan tunda har shugaban kasan ya sauke ya nada wani ya zuba sojojinsa sun riga sun mamaye sai amerika suka sake zuwa su kuma suka ce ma shugabannin kasan ko kuma ku kawo kuɗi sai mu kare ku yake ne suka ba da kuɗi so da haka sai suka kama yaƙan Saddam Hussein suka rika kai farmaki ma duk inda ya base su a Kuwait suka kare suka kori wanda ya nada suka kwace ƙasar suka mayar hannun masu ƙasa suka samu kuɗi ta nan sannan kuma suka samu base tunda Kuwait tana iyaka da ainihin abin da mai sunanta Iraki to kaga sun samu base tun wani laifin asiri da dasi su yi masa da Hussein suna da wuri tunda mu muka zo muka kwace muku kaza ai kun ga ba ku da wani ma iko da kasa din inda muka ga ba za mu kafa sojojin mu da kayan na'urorin mu za su rika mana aiki saboda haka suka gama nazarin Saddam Hussein suka ga fanko ne ba da komai to a sa masa takunkumi aka sa mishi takunkumi aka sa takunkumi yayi yi da yayi yi kamar dai ina ya gagara sai zo mika wuya takunkumin da aka sa masa ya bada dama ne a tura a bincika sauran makaman nan da suka ba shi mai guba akwai saura ko babu biya har ba su shine iya damuwansu sai aka dauko wannan ɗan kasan Masar din Muhammad Albaradai aka tura shi ya je bincika ya tabbatar babu wani makami mai guba yake ne ya ba su rahoto yake ne aka ce kawai a ji a kamo shi shi kenan sai aka shirya wani dan fim kawai aka ce ana tuhumansa yana da makamin nukiliya aka ce bayi da shi aka ce ah, a tuwai kai kaza waye wa ina sun riga sun gama auna shi cewa ba zai kai labari ba bayi da karfin wani bayi da wani karfi da bayi da makami shikenan rana guda kuwa suka sauka a kasansa kenan sai gashi sun kamo shi a hannu to kasashen da suke ganin makamin na nan ba su riga sun sarayar da su ba irin su libya su syria to ta yaya za a fito musu su yadda za a fito musu ba zai yiwu a kare su da yaƙi ba ko an ji an kare su haka kawai da yaƙi za a sha wuya kafin a yi nasara a kan shugabannin amma ya kamata a yi abin da ake kiran shi al-hurubul ahaliya wato yaƙin basasa a haɗa rikicin cikin gida sai a kira wasu a ce musu to ku yanzu muna so mu kifar da gwamnatin nan za mu ba ku Kunga ga wannan mutumin yana muku dictatorship ya kaza yana kaza yana kaza zamani ne na yanci ya kamata shikenan sai ku rubu wanda suka rubu shikenan sai aka aka ba su kuɗi aka ba su makami aka sa bengaz ta fara ballewa shikenan tana ballewa sai aka ba ma mutane maka tunda bakin ruwa ne wannan bengaz wani abu da za a shigo da shi ta yi shigo da shi ta wannan ruwan sai ya karka ba ma 'yan ƙasan sai suka fara yakan sojojin ƙasan suka fara bugawa ya su ya su su tun da suka fara bugawa ai sun ba da ƙofa saboda haka waɗansu base na sojoji na bengal sun riga sun kwaci suna tafiya in sun je wannan state ɗin haka ne ana bugawa ana bugawa turawa da suka tabbatar ya su ya sun su sun nakasa ƙasan yake ne ya suka turo da makamansu saboda haka shi ma gaddafi cikin lokaci kaɗan aka gama da shi to sai siriya ita ma siriya damuwan turawa a kasashen larabawa babu ƙasar da suka kai su karfin sojoji babu to su damuwansu da siriya yanzu ba wai sai an ja da bashar al-assad ne ba shine damuwan ba sai sa tuntuni ma ba a ɗauki mataki a kansa amma tunda suna da iyaka da israel ya kamata a kasara ƙasar ta fuskan karfin soja ya zama a karfin soja ba ta da karfi ta yadda duran da ta tashi tana ganin cewa za ta iya tinkarar Israel ya zama ba ta da wannan ƙarfin tunda duk ƙasashen da suke kewaye da Israel ƙasashen musulmi ne Misra ne Jordan ita wannan Syria Lebanon duk waɗannan ƙasashen da musulmi ne ba wata ƙasa ba ƙasar musulmi ba to amma duk waɗannan ba su da wani ƙarfin sojan da za su iya wani abu sojojin Misra duk makaman da suke abin da su America ne take ba su saboda ta riga ta san su ta fuskan makami ta san me da me suke da shi mai ba su da shi iya abinda suke da shi bai wuce in sun harba ta ba da isra'ila abin da ta kare kanta shikenan an wuce wannan bayani labanan ko ba a taɗin su su ma wata ƙasa ne da ba su kogocin ba su ma mutum da ne a labanan wata ƙasa ne ba ma ƙasan kirki ba ne amma su ma haɗa su rikici a cikin ƙasan ba an kasa yin gwamnatin kirki tunda su wata irin birkitacciyar ƙasa ce ita ƙasa ce a yamutse da 'yan sunni da 'yan shi'a da kirista haka ake saboda an tashi shugabanci ma haka ake yi sunni shugaba mataimaki dan shi'a prime minister kirista haka ake yi <laughs> haka ake tafiya kan saboda ka da ne ake ma ba ma wanda ya gane wanda yake yi jordan ita ma ba wata kaza ne na zo a gani ba ita ma dai ga ta nan dukkan haka ne kasashen ba wasu kasashen kirki ba ne balle palestine kuma ita ba a ma magana ita ba ma kasa ba ne tunda ita palestine ƙasa ce guda ɗaya amma tsakiyarta kuma wata ƙasa ce ita tsakiyarta isra'ila ne can inda shugaban ƙasa ke wani yanki ne daban wanda ta tsakiyarsa sai ka ta cikin isra'ila ka je inda yake ta nan ta gaza kuma ta inda wa'annan su kuma suke masu gwagwarmayar kwato ƙasa su kuma ka tsallako wata ka biyo ta cikin isra'ila ka zo ƙasarsu su haka ƙasar take shi kuma shugaban ƙasar baya da sojoji ya yi 'yan sanda an hana shi yin soja shi baya da soja saboda haka shi yan sanda ne ko wanda za su kare shi ne daga yan ta'addar cikin garinsa amma ba na waje ba saboda haka duka dai kawai shiriri ta ne haka ake tafiya kuma su su kenan kowace kasashe in dai irin wayannan kasajen ne masu manufa na musulmi zama ba su da wani tsari ta fuskan karfin wato soja sai yasa annabi Sulaiman wato yake cewa a gaya masarauniya Bilkis da zo mata da tawagan da ba za ta iya tinkarar su ba saboda ana bukatan ya zama akwai karfi wato ainihin na soja wannan yana daga cikin sifa wato daga cikin sifofin da ya kamata a ce kowace irin shugabanci inda ta jagorantar mutane ne a duniya ya zama tana da ita to idan muka kalli a tsarika da ake yi yanzu a duniya muna da tsaruka guda biyu wanda su ne suka fufuci wato tsarin demokrasi da kuma wato tsari na na gurguzu wanda ita tsarin gurguzu wato tsari ce wadda take kama da tsarin gado mulki kamar na gado wanda asali in kan lura kasashen da suke yin gurguzu su suna yin mulki ne kamar mulkin gado sannan kuma tsari ne da ba a yadda wani ya zama mai hali ba sai gwamnati ba wanda zai yi kuɗi sai gwamnati duk abin da a je a dawo ya zama gwamnati ne take da fawa akan komai ita take da kuɗi ita take da tattalin arziki kowa sai dai ya nema a wurinta in yana so ya rayu idan ya je nemi kuɗin sa yayi yawa aka ga yana so kamo gwamnati sai a samu hanyar da dan kasara shi a karya shi dai ya dawo wato yana kasa da ita wannan shine tsarin gurguzu kuma shine babban abin da a gurguzanci ake tafiya sai sa daga kasashen gurguzu mutum ya kan iya yin mulki ya sauka ba ya ma da gida ba ya da motan hawa ba ya da kaza ba ya da kaza waɗannan abubuwan saboda su ba su yadda a ce wani yana da halin da wato yana da hali ba ba gwamnati ba saboda haka su komi gwamnati ita ce komai to su kuma masu demokradiya sai suka zo da su su kuma sai suka zo da cewa mulki na mutane ne gwamnatin ma na mutane ne abinda mutane suke so ne ita gwamnatin dakin tunda su wayancan sun ce komai na gwamnati ne to su kuma wayannan komai na mutane ne duka ɓangarorin da suke kafa gwamnati da majalisar tashri'i da majalisar tanfizi da majalisar kadai wato parliament da da da da senate da majalisa na house of assembly da bangaren wanda su masu cin gashin kansu ne da kuma executive bangaren shugaban kasa da na ɗinsu da kuma judiciary waɗanda bangaren alƙalai da hukunci da sauransu wanda su ne in ka tara su su ne gwamnati to duka su suna ansarabul to mutane saboda majalisa da ake yin dokoki waɗanda suke yin dokokin wakilan mutane ne a areas saboda haka za su zo ne da bayanan mutanen wurinsu su yi abin da mutanensu suke so su kuma executive wanda su ne suke ainihin wato yanke su ne suke suke indozin din abinda wa'annan suka yi to su kuma mutanen ne suka zaɓo su don su zama su ne shugabannin saboda ka su ma manufofin mutanen suke sai kuma ɓangaren judiciary wanda su ne za su yanke ma hukunci idan can suka yi indozin su ne masu aiwatarwa to su ma kuma haka ne suna wakiltar jama'a ne domin abinda jama'a suka ce shine ba daidai ba shine ba daidai ba wanda suka ce shine daidai shine daidai to a tsarin demokrasi waɗannan wato haka ita ce tsarin shugabanci an dawo da ita ma mutane su kuma turawa sun fito da wannan ne don kishiyantar wancan tsari ne don wancan tsarin komai na gwamnati ne su kuma wannan komai na mutane ne to amma dimokuraɗiyya ta jima a duniya domin tsari ce da mutanen yunan suka zo da ita wato greek wanda mutanen greek din nan wanda ake su greece wanda su ne wato gadon bayan wayewan bature duk wani ilimin da bature yake ji da shi daga nan ya fito to saboda haka su ne kasar da ake ganin cewa su ne asalin bature kuma su ne asalin tunanin bature shi yasa za ka ga yana cikin dalilin da yasa turawa suka fito da g20 wato ta fuskan karfin tattalin arziki saboda rugujewar greek greek tana so ta ruguje gaba ɗaya ta zama ma ƙasan babu ita to a wurin bature kuma abin da ya zama asalinsa ba zai taɓa barin sai lalace ba saboda haka dole aka nemo ƙasashe wanda za su haɗa wato ainihin ministocinsu na ɓangaren tattalin arziki wanda za su yi ƙoƙari yadda za su tallafo wannan asalinsu ƙasan kar a bata ta shiga cikin wani halin kayi. waɗannan sai suka fito da wani tsari wanda tsarin nan suka kira shi democracy wanda democracy an turantar da abin asalin demos karatos shi demos da karatos a yaren greek an ce demos ana nufin ashab wato jama'a mutane in an ce karatos ana nufin asulta wato hukunci jagoranci saboda haka sai suka ce demos karatos abin nufi ashabu yamliku nafsahu ko kuma hukumu sha'abu lisha'abi wato jama'a su mulki kansu to wannan tsarin yana samun tatawur wato ana haɓaka shi in aka fito da wani tsari aka ga bai yi ko jama'a za su yi tawa sai a sake gyara shi wanda demokradiyya da ya fara ne da tsarin jagorancin manoma manoma su ne shugabanni saboda haka su suke noma abin da mutane da su ci wannan abin da mutane da su ci su za su ɗebi mutanen aiki su rinka biyan su sannan kuma su fitar da abin da jama'a da su rinka ci wanda shine dalilin da yasa kuma bature ya rika yin kusan kace mulkin mallaka wanda mulkin mallaka ya fito ne asali daga kamo bayi wato a kamo mutane a kai su dan su yi aikin noma mutum ya zo sai ya samu mutum 40 20 sai ya kai su suna noma ma wani mai kudin bature shi kuma ana ba shi kudin wato waɗannan manoma ne saboda haka tunda shi yake da bindiga sai ya tafi gari ya ce to duk ku zo kuka ce ba za ku shi ba sai harbu ɗaya sai a gaya a faɗi ya mutu tunda lokacin ba a san bindiga ba Shi sai ta so ga sauran a gaba ya kai su wanda haka aka ci gaba da tafiya da shi har lokacin da mutane suka yi tawaye ba su yadda da wannan sai aka yi saura suna iya wato industrial revolution aka yi fito da masana'antu wanda masana'antu sai zama shine wakilin noma sai zama masana'anta sai a ɗauke ka aiki wato a maimakon da ana yin direct kai bawa ne direct yanzu kuma an juya wato indirect ne za a ɗauke ka ne aiki ana biyan ka gwargwadon time ɗinka zuwanka kuɗinka zuwanka kuɗinka zuwanka kuɗinka in ka tsufa ka kai shekara 60 ko 70 to shi kenan an dakatar da kai don ba za ka yi aikin ba don aikin dole akwai ƙarfi a ciki to ba za ka iya ba amma ba ka da fansho ba ka da garatuti kai yi kenan ne an gama cin ka kuma kai an riga an sallame ka saboda haka sai mutane suka sake tawaye aka sake revolution cewa ba a yadda ba ya za a rika amfani da karfin mutum kuma a zo a tafi da shi saboda haka su shugabannin democracy suka zauna suka ce to me ya kamata a yi sai aka ce to a fito da wani tsari da ake kiran shi benefit wato in ka zo kana aiki da dauke ka aiki amma ana cire wani abu daga kuɗin da ake biyan ka ana tara maka ana yi ana tara maka ana yi ana tara maka ran da ka gama aiki sai a ɗauki kuɗin a baka nan ka nemi sana'a yi don ba ka wadaka sake dawa liability masu waɗanda suka wato da ka yi aiki tare da su to ita wannan taɗawur da take samu wato ci gaba da tunani da nazari akan yaya da a rinka yi da mutane shi ya sa tsarin yake karɓuwa a wurin mutum saboda idan mutum ya zo ta waye ki shi bai yadda ba to sai a sake fito da wani hanya da za a sake ɗan rufe masa baki dai a sama masa wani mafita a cikin rayuwarsa ita demokradiyya tana da ginshiƙai ginshiƙanta dai na farko ne, mulki dai na mutane ne su za su zaɓi wanda zai mulke su kuma yadda suke so ya mulke su haka zai sannan waɗanda za su zama jagorori su zama su ne majority wato su suka fi yawa sannan a ba mu mutane hurriya ta magana wato a ba su dama na su faɗi albarkacin bakinsu sannan kuma a ba su dama su zaɓi wanda suke so ba tare da an musu da ba waɗannan ka ɗauke su sune shika-shikai wato na demokrasi to shi demokrasi kamar da muka faɗa saboda ɗan adam baya so a takura shi ya sa ya samu karɓuwa wato a duniya wadda kusan ba wani kwantinan yanzu a duniya da ba a yin to shi musulunci yakan kalli irin wannan tsari a matsayin lalura yakan kalle shi a matsayin tsari ne na lalura domin shi musulunci yana da nasa irin tsari, inda da a bar shi ya tsarinsa shi ma yana da irin tsarinsa wanda shi kuma shi tsarin musulunci ba wai ana hidima ne ɗari bisa ɗari ma mutane ba a'a shi duka gaba ɗaya ana rayuwa ne da kai kawo don a bauta wa Allah shi haka tsarin musulunci saboda haka da ci da sha da wurin kwanciya da duk abin da zaka samu musulunci na kallon sa kafa ne na yadda zaka yi ka bauta ma Allah cikin jin daɗi da walwala ba tare da ka samu matsala ba saboda haka shi kuma kashi kansa shi guda uku ne shi ma na musulunci Shi ne a samu wato adalci a samu da'a a samu tattaunawa a tsakani ina abu guda uku kawai shine ne a samu adalci daga shugaba Lallai ne shugaba ya zama adali ne ne adalci shine kare zalunci kowa shi ya zo duk abin da mutane za su rayu da shi ya samar musu ya kare musu abubuwa biyar manya manya ransu addininsu hankalinsu mutuncinsu dukiyarsu wannan shine kadai sune abu guda biyar da musulunci a zahirance yake so kawai ya kare mutane saboda haka ya kare musu addini sai sa aka zo da dukkan wani bayani na addini abin nan manzon Allah aka turo shi bayanin mutane da za su bauta wa Allah sannan kuma a samar da dukkan cibiyoyi a gina masallaci a gina makaranta a sa masu wa'azi sai bayani ga mutane yadda za su yi bautan Allah ba tare da matsala ba sai a kiyaye musu hankalinsu kiyaye hankali shine duk wani abin da zai sa a bugu to musulunci bai yadda ba saboda haka ya haramta giya ya haramta kayan maye duk abin da zai sa zai ya zama baka da hankali saboda matsalan shi musulunci duk abin da yace kai to ya ce kai ne duk kana da hankali in baka da hankali kuma ina gobe ba za su yi ba yasa ka ce rufi alqalami an salasi an daga alqalami daga mutane uku anil majnuni hatta ma mahaukaci sai ran da ya warke saboda haka shi mahaukaci ba yi da wani abu in ya same ka shi rana ma Mariya ya tafi a banza in ka dauko masa dan sanda ko kallon ka ma ba da ayi ba domin shi ba ma nauyi a kansa in bai sallah ba ba wanda zai tambaye shi saboda ba da mai ba da hankali to musulunci ya zo ya kiyaye wannan hankali kar a yadda wani ya zama ba da hankali a cikin mutane sai in abin da ya fi karfi sannan ya kiyaye musu dukiyarsu dole ne a kiyaye dukiyar mutane sai sa annabi ya ta maimaita a hajjin ban kwana inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum dukiyoyin ku ne kada wani ya taba kudin wani in an baka shugabanci karka ci kudin jama'a an yi kaza karka yi kaza karka yadda dai ka je ka dauki kayan da ba naka ba sai sa musulunci yace kai wanda ma aka kashe shi na kara kudin sa yayi shahada saboda a gwada maka muhimmancin kudi yadda musulunci ke kallon saboda da shi ne rayuwa yake tsayuwa to saboda haka ya kiyaye dukiya lallai ne a tabbatar ba a taɓa kudin wani ba duk wani abu na riba da wani cuta da wani wane da cuwa-cuwa da fa wannan duk musulunci ya hana su saboda baya so kudin wani ya yi ciwon kai domin wahala ya je nemo kayansa to sai kuma mutunci mutunci shi ma aka sa dokoki na yadda ana ba a bukatar wani ya zagi wani haramun ne zagi haramun ne ka je ka shiga gidan mutum ba tare da wannan ɗinsa ba haramun ne ka gan masa mata haramun ne haramun ne irin wa'in abubuwan wanda duk abin ne zama mutunci ne ba a so ka taba ma wani kayansa waɗannan abubuwa sai musulunci ya zo ya ɗora ma shugaba ya kiyaye waɗannan abubuwan dole ne kar ya ci musu kuɗi kuma ya sarrafa musu kuɗinsu yadda ya dace to in yayi haka to yayi adalci su kuma sai aka ɗora musu su bi shi dole su yi masa da duk abin da shugaba ya ce a yi to dole a je a yi sai dai abin saƙon Allah duk abin da ya ce a yi kawai to ka je ka yi ko menene in shugaba ya ce je ka yi abu kaza to ka ce na ji na bi in ka gaba ka yi abin nan ba to an saba ma Allah ne shugaba ya ce ka saba ma Allah ne to nan kuma malami alari ya ce la ta'ata lima falukin fi ma asyatil khaliq ba a da'a ma wani mutum inda a saba ma Allah amma in ba sako bane duk abin da ya saka to kai to nan saboda yana maka adalci kai ma ba yadda da a yi in ya ce kai abu ba za ka yi yana daga cikin abin da ake tafiya a yanzu ya zama jagoranci ya warkace shi shugaba baya adalci kuma yana tunanin talakawa za su yi masa da'a dai zama abu ne mai wahala kwarai da gaske wanda sai dai in an sai dai da ayoyi da hadisi da adannan mutane a sa su bi shugabanni in har shugabanni ba za su yi adalci ba in shugabanni suna yin adalci ba sa bukatan ma sai an zo an yi bayani ma mutane su bi su a'a mutane da su kama musu ne saboda sun san cewa wannan shugaban suna da kyakkyawar fahimta a kansa ta yadda ba zai ci dukiyarsu ba ba zai lalata musu al'amura ba duk abin da suka ce ya ce musu su yi wallahi za su yi tarihi ya gwada cewa mutane su suke ba da kariya ma shugabanninsu ba wai shugabanni ne ma suke ba da kariya ma mutanensu saboda duk shugaban da mutane suke sansa suke kaunansa saboda adalcinsa to za ka gada su iya ba da rayuwarsu domin sa to saboda haka dole ne shugabanni su zama adilai su kuma talakawa su zama masu da'a in har ana bin wannan tsari bai taba yiwuwa kana talaka ce ma kai abu ka je ba za ka yi ba ko kuma ka fito ma ka zagi shugaba wannan ka isa ba na tsarin musulunci ne ba zai taɓa yiwuwa ba to amma kuma shi ma shugaba kuma dole a sa ido a tabbatar yayi Ya yayi adalci to sai na uku kuma shine shura wato shine a rika tattaunawa tsakani shi shura taron masu hankali ake sa ba kowane yayin ba akan je ne a duba ina wani limami ina wani dagaci wanda ya shekaru masu yawa wani abin nan sai a haɗa irin waɗannan mutane dattawan gari masu ilimin gari na addini masu ilimin zamani sai a haɗa su sai a ce ku ne shura su abin da suke yi shugaba ne yakan rinka zuwa yana zama da su ya ya kamata a yi abu kaza da kaza su ce kaza kaza ya kamata kaza kaza ya kamata ba wai za a ba mutanen gari ne su zaɓo su ba su mutanen gari in kace su zabo su to abin da aka faɗa a nan ayan haka za a yi shine da aka ce musu an cewa na shugaban ku suka ce baya da kuɗi saboda da kanka tare jama'a in dai wawayen gari ne su in ya raba musu ɗari biyar biyar sai su ce je kaka wakilce mu wani kuma wawa ne kawai ya tura shi bai zan komai ba saboda haka shi bare wakilce su ba in ya je ana zaune ba a wurin tattaunawar shura yana ma bacci ne na an ce to an yanke shawari yayi suna yin saboda moshi sai ya haka kawai eh shikenan shi bai san ma akan me aka tattauna ba saboda shi ba a yi la'akari da abin da musulunci ya faɗa suwa ya kamata su zama su ne waɗannan shuran wakilan mutanen ba wanda waɗannan majalisun dama ai kamar shura ne su wanda su ne suke zuwa su tattauna ya za a yi da ku su gaya shugaban ƙasa ga yadda za a yi abin da zai kawo maslaha da sauransu to dole sai an samu mutanen da suka san me suke yi a addini da rayuwa mutanen da suke masu hankali to saboda haka waɗannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke mafiya mahimmanci da ya kamata ainihin wato a yi la'akari da shi a wajen wato zaben ainihin wato wanda za su shugabanci mutane sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi babbayanai a wurare daban-daban akan abin da ya shafe jagoranci wato a musulunci Allah ce ya Dawuda inna ja'alnaka ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالقسط يا كي داود من سنيا كجاغورا أبايا كسا كي hukunci tsakanin mutane da adalci a wani wuri Allah ya ce wa idza hakamta wa idza hakamta fatawakkal وإذا, وإذا حكمتم, بين حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله تو إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن داكو hukunci tsakanin mutane kuyi hukunci da adalci saboda ka shugaba musulunci ana so ya zama adali ne mutlaq wanda koda abu ya haɗa ka tsakaninka da wani danginsa ba zai bi bayan danginsa ba sai dai ya bi bayan wanda yake mai gaskiya to su kuma a daidai wannan lokacin mabiya to dole ne su da'a ma shugaba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiiu ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum Allah ce ku da'a wa Allah ku da'a wa manzon sa sannan ku da'a ma shugabanninku sannan sai Allah madaukakin sarki ya magana akan shura ya ce fa bima rahmatin min Allah من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك آه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Allah madaukakin sarki yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahmat da Allah ya maka kake tausaya musu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli da kana da kaushin zuciya da sun watse a kusa da kai sai Allah madaukakin sarki yace wato ainihin walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa fil amr saboda da ka ce annabi ya rika shawari da su waɗannan mutane wannan yayi nuni da cewa a wurin shugabanci abinda musulunci yake so na farko wanda zai jagoranci mutane ya zama musulmi na biyu ya zama baligi wato ya zama mutum ne mai hankali sannan na uku ya zama ɗani wato ba bawa ba sannan na hudu ya zama namiji ne wato ba mace ba sannan na biyar ya zama adali na shida ya zama kuma zai iya wato zai iya yana da kafa'a ta yadda an ce zai iya to dole sai an kalle waɗansu abubuwa ta fuskan experience ɗinsa da ƙwarewansa da lafiyarsa da sauransu waɗannan shi ne mutum zai iya wato abin da ya shafi jagoranci waɗannan muttafaqun alaihi wato waɗannan sifofi ne da an yi ittifaki ba wani malamin da yake jayayya waɗanda aka yi saɓani a kansu wato su ne a lafiyan gaɓoɓi misali wajen ji ko gani ko a ce shugaba kunnensa ɗaya ne ko kuma a ce hannun sa ɗaya ne wannan malamai sun yi saɓani waɗansu suna ganin cewa in yana da waɗancan sufofin zai iya yi waɗansu kuma suna ganin a'a sannan a samu yana da wato ainihin ƙarfin hali sannan kuma a samu yana da ƙwarewa a ɓangaren sanin siyasar shugabanci yadda za a yi jagoranci sannan ya zama yana da ilimi na yadda in wani sabon abu ya fito wanda ba a san da shi ba zai iya yin ijtihadi ya samar da mafita wato wa al'ummarsa to wa'annan duka idan an tattara su to lallai yana bukatan cewa in da a ɗaura ma mutane shugaba ko za a zaɓi shugaba a cikin mutane dole ne a zauna a yi nazari ko da ina son wani idan daga cewa a babin shugabanci akwai abin da bai dace ba in zaɓe shi a cikin shugaba to ya kamata in yi hakuri da shi in duba wanda ya fi dacewa wato a ɗora shi a cikin akan shugabanci saboda shi shugaban mutane wato kaman wakili ne na ubangiji a kansu a bayan ƙasa ta yadda waɗannan abubuwan da aka ce kiyaye sunan dai kiyaye musu addini dai kiyaye musu rayuwarsu zai kiyaye musu mutuncinsu zai kiyaye musu dukiyarsu zai kiyaye musu hankalinsu ana bukatan wannan to duk wanda ya zama ba masani ba ta fuskar addini bai san komai ba ko kuma a rayuwa ya jahilci yadda rayuwa take to irin waɗannan kiyaye waɗannan abubuwan abu ne mai matukar wahala saboda yawan mutane da faɗin ƙasa wani abu ne wanda yake akwai buƙatar sai an jajirce sai an bincika sai an duba a cikin jama'a irin mutanen da za su rinka iya wakiltansu a wurare da dama to kuma ina ganin ma lokaci wato ya riga yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abinda muka yi shi bisa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sami tarayya cikin lada subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum